Bismillahirrahmanirrahim. Likitan mahaukata. Babi na goma sha hudu. Ki buɗe firij in kina buƙatar nama ko kifi. Ni bari na kunna kallo na ga an share ɗaki hin. Ya danƙwala mata hannu alamar jinjina. Ta rufe ido da tafin hannunta. Aliyu ya yi dariya ya koma tsakiyar falo ya kunna TV. Yayin da Azra ta shiga kicin. Ba ɗauki wani dogon lokaci ba ƙamshi ya fara gama gidan. Aliyu har da waiwayen kicin. Ya matsa a kawo ko ma menene ke wannan ƙamshin daɗin. Sama da awa ɗaya sannan ta fito sanye da rigar girki. Ta ɗan jingina da salon ta ce, Your Excellency abinci ya kai fa. Aliyu ya jiyo ya dube ta. Azra ta ɗaga masa gira tana juya manyan idanuwanta. sai kuma ta sakar masa murmushi, shi ma ya mayar mata da martani. Kafin ya shafi cikinsa ya ce, Tun ɗazu nake haɗiyar yawu a zuba mini. Haha, dube ka yadda kake magana a shagwaɓe kamar wani ƙaramin yaro. To menene ne? Bari dai na zo. Ta faɗa tana komawa kicin. Cikin filet mai ɗan girma ta zuba sannan ta fito. Ina cokali? Aliyu ya tambaya. Oh, na manta, ka san ni ban amfani da shi, bari na ɗauko ma. Ta koma kicin ta kawo masa cokali sannan suka sauka kan kafet suka fara cin shinkafa da miya. Azra ta iya girki sosai. Wannan ya saka Aliyu ya baje yana ta zuba mata uban santi ita kuma tana dariya. Yadda suke cikin annashuwa sai Aliyu ya ji wani sanyi a ransa. Tare da fahimtar, ba fa kayan maye ba ne kawai ke ɗeba damuwa. Ya tsaya da cin abinci ya dube ta da kyau ya ce, Kina ji na, Azra? Daga yau ke abokiyata ce, ke kuma ki riƙe na matsayin yayinki Azra ta ɗago tana dubansa. Rasa abin da za ta ce ta yi kawai ta yi murmushi. A ƙasan zuciyarta saboda kuɗi take tare da Aliyu. Amma a yanzu da ya wannan furucin sai ta ji kamar tana son canza ra'ayi. Bayan sun gama cin abinci suka sha lemu mai sanyi. Azra labarin makaranta take ba sa, yayin da shi kuma yake sauraron ta. Suna tsaka da nishadi wayar azura ta yi ringin. Ta fiddo ta daga jaka tare da dagawa. Hawaye sha suka zubo mata tana tambayar wace asibiti. Sai kuma ta tashi tsaye. Lafiya waye ba lafiya? Mama ta ba su amsa cikin kuka. Aliyu ya ce jira na canza kaya sai mu tafi. Ba ta ƙi ba, ta yi tsaye tana jiransa, sai shafar ƙwalla take. Aliyu ya fito sanye da dogayen kaya sannan suka fita. Sai da suka hau titi ya tambaye ta asibitin da za su je. Da isar su ta ya nufo yana cewa, An ta zahara'u sai an yi wa mama ƙarin jini. Cike da damuwa ta ce ina mamar. Tana cikin likitoci na duba ta sun ce a kawo jinin da za a saka mata. A ɗan rikice, Azra ta fara tafiya sai Aliyu ya riƙo hannunta yana mai cewa, "Mu je na ba nawa, in ya yi daidai sai a saka mata ko kuma na saya." Duk da Azra tana cikin kuka bai hana ta yin murmushi ba ta ce, "Na gode sosai Aliyu. No, babu godiya a tsakaninmu, kin manta ni yayinki ne." Zaharaddini shine shine ya yi masa iso, aka duba jinin Aliyu an yi sa'a ya yi daidai da na maman. Bayan an ɗiba, Aliyu ya fito nan bakin ƙofa ya sayi lemu mai sanyi ya sha, sannan ya koma cike Sun fi minti talatin a waje kafin a ba su damar shiga, su ga mama Bacci take cike da tausayi yake kallon su. azara da ƙannenta din sun kewaye uwarsu ne ya taɓa ta, wata ƙwalla ce ta ciko idanuwanta. Nan take Inna ta faɗo masa a rai. Da sauri ya fita. Aliyu, Azura ta faɗa a bayansa. Ya jiyo suka haɗa ido huɗu. Ta ce, kuka kake? Ya jinjina mata kai tare da sannin shi. Murya na ɗan rawa ya ce, ganin ku tare da mahaifiyarku sai ya tuna mini da tawa mahaifiyar. Na yi kewarta sosai kamar ta dawo gare ni. Wayo Allah ya ji kanta ya yi mata rahama. Amin. Sai kuma suka yi shiru. Can Aliyu ya ce, ina ga komawa zan yi, in kuna buƙatar wani abu ki kira ni in riƙe wannan, ya miƙa mata kuɗi, wacce mahaifiyarta ke kwance kan gadon asibiti ina ta ga lokacin yin jan aji, kawai ta karɓe kuɗin tare da buɗo masa godiya, har bakin motar shi ta yi masa rakiya sannan ta koma ciki. Anty Zahra'u wanene ne wannan saurayinki ne yana da kyau, Din ya faɗa. Abokina ne,” ta ba su amsa tana mai zama gefe kusa da gadon Mama, “amma kun yi bala'in dacewa da juna, to na ji a bar zancen haka.” Dakta ya shigo ya miƙa musu takardar da za a siyo magani. Azura ce ta je ta siyo ta dawo da kuɗin da Aliyu ya bata “Wallahi ina son ki auri wannan guy na ga lokacin da ya baki kuɗi,” cewar din Azura ta haɗari ta ce, “Kenan laɓa kake yi min?” Bai ba ta amsa ba saboda maman da ta farka, bakinta dauke da salati. Sannu maman ya jikin? Duk suka tambaye ta. Alhamdulillahi da sauƙi asibiti nake. Ina kuka samu kuɗi? Maman ta tambaya da ƙyar tana kallon ƙarin jinin da aka saka mata. Saurayin Anti Zahra'u ne ya biya. Maman ta duba Azra wacce ke banka Madina harara. Allah ya masa albarka shi ne abin da ta faɗa kafin ta rufe idanuwanta. Ɓangaren Aliyu kuwa tamkar yau inna ta mutu haka yake jin mutuwarta ta dawo masa sabuwa. Yana tuƙi yana kuka har ya isa gida. Cikin mota ya zauna sam ya kasa ma fita. Zuciyarsa tamkar ya ciro ta ko zai huta. Murya na ɗan rawa ya ce, Ni na kashe ki, ni ne sanadi, Kai cuna ni Aliyu. Sai ya fashe da kuka babu mai rarrashinsa. Da ƙyar ta maza ya fita daga mota. Ya je ya buɗe ɗaki ya shiga. Kan kujera ya zube. Tima, wannan ne karanta na farko da ta yi tafiya, tafiyar ma cikin jirgi. Sosai take buɗe ido don haifar da sabbin abubuwan da ba ta taɓa gani ba. Kusan ma duk ɗaliban haka ne. Jirgin yawo ne suka shiga sai da suka yi ta tsayawa garuruwa, wanda duk inda suka sauka sai shugabarsu ta yi masu hotuna. A haka har suka sauka garin Misira. Lokacin da sanyin safiya ne, Dan ba zai wuce karfe bakwai ba. Bayan sun sauka daga jirgi cikin bas aka jide su zuwa masauki. Ƙaton wuri ne mai ɗauke da gidaje kashi-kashi, ‘yan ɗin ɗinsu kaf waje guda aka zube su, duk mutum biyu ɗaki guda, kenan kowacce ta zaɓi abokiyar zamanta, shugabarsu ta faɗa, kusan kowa bai da aboki, hakan ya sa ta tsara musu kome, Tima ita da wata ce aka haɗa su aƙalla sun je ‘yan shekaru ɗaya, sunanta Khadija, haka suka shiga ɗakinsu wanda tuni an share an goge sai ƙamshi yake. Kayan jikinsa suka fara jerawa a durowa kowace da tata, sannan kowace ta yi wanka. Na matsi na kira yayana na shaida masa mun sauka. Tima ta faɗa tana mai kwantawa kan gadonta. Khadija ta yi dariya ta ce, Ni ma haka na san yanzu Amina can tana tunanin ‘yar autarta. Ke ce auta? I eh mana Mu biyu ne mu ta haifa daga yaya Aliyu sai ne Oh ki ce duk a watanni ne mu. Tima ta yi murmushi kawai. Khadija ta ci gaba da cewa shi ya sa kike maganar yayanki ashe ba ku da yawa. Kin ga gidanmu kusan mu goma ne amma duk an fi so na. Da zarar na yi kuka to fa dadi ya fara faɗa. Ammi kuwa ba a cewa komi. Tima ta ce kin ji daɗin ki. Khadija ta ce tsakanin mamarki da babanki wa ya fi son ki? ban da ko ɗaya duk sun rasu, shi babana ma ban taɓa ganinsa ba. Khadija ta nuna alamun ƙin jin daɗi kafin ta ce "Ayya ki yi haƙuri ban sani ba ne." Ba komi cewar Tima tana ƙoƙarin mayar da ƙwallarta A gaban idon Rajib ashuwa ita da wasu ƙattun maza suka saka mahaukaciya a mota. Kafin ita ma ta shiga, zuciyarta ce ta ƙiyasta masa Ji yake kamar ya fito daga shi ya tambaye su inda za su kai ta, sai dai babu hali dan bai ma san su waye su ba da adadin hatsarin da ke tattare da su, a dole ya koma ciki, yana shiga bedroom ya tarar da Dadi zaune kan gado. “Daga ina kake Raj?” Wasu yawu ya haɗiye yana kallon Dadi, baki ya motsa sai kuma ya shiru dan bai san me zai ce ba. Rajib da kai fa nake. Dadi wai yaushe ka shigo? A falo na wuce ku duk kuna barci fa. Ka bani amsa ta Dadi ya faɗa cikin bayar da umarni. Dadi dama na leƙa waje ne, matar Abi ce ban yarda da ita ba. Kamar ya baka yarda da ita ba, kenan ido kake sa musu? A'a Dadi ba haka bane wallahi mahaukaciya naga tana turawa kan wulciya ta saka ta a mota sun tafi. Dadi ya shiru yana tunani kafin ya ce kenan har yanzu madan tana nan gidan? To amma ni ce mini ta yi tana gidan mahaukata. Ƙila can ne za ta mayar da ita don gudun kar asirin ta ya tonu, cewar raje Yana wani riƙe haɓa. Wace ce? Wani asiri? A'a babu komi dadi, Raj ya faɗa tare da hayewa gado. Washegari, bayan sun yi sallar asubahi, Raj ya tsaya masallaci don yin karatu, sai da rana ta fito sannan ya dawo gida. Kamar kullun yau ma a falo suke kowa ya yi wanka. Ya gaishe su. Abi ya ce, Rahat za mu je ziyara ne, ganin mara lafiya ko za mu je? Abi ina son zuwa makaranta ne, rat ya faɗa yana kallon ashuwa wacce ta hakimce kamar mutuniyar kirki. Ai kuwa da son samu ne da ka zo mun je saboda na san za ka ƙaru sosai tun da ya shafi karatunka. Gidan mahaukata? rajib ya tambaya. E, can ne za mu je, abi ya ba su amsa. Oke ku bani minti goma yanzu zan shirya na fito. Ya faɗa tare da yin sauri ya shiga bedroom ɗinsa. A gaggauce ya rage kayan jikinsa ya faɗa toilet. Yana gama wanka komai bai shafa bai saka kaya ya fito. Cikin sabuwar motar shi suka shiga shi da Dadi, yayin da direba ya tuka su Abi da ashuwar Hajara. Gidan mahaukata ne wanda ya fi kowanne girma sannan ana kula sosai da marasa lafiya. Rajiv ya ware ido yana kallon mutanen shi. Wasu sai dariya suke suna taɓa hannuwa, yayin da wasu ke fizge-fizge. Reception suka je suka ba da sunan wacce suka zo gani. Wata dakta ce ta yi musu iso zuwa inda take. Rajiv ya haɗiye yawu yana kallon mahaukaciyar, wacce ya taɓa gani cere, dai Ashuwa na tsigar gashin kanta. Yacce take dariya da kuma wasu abubuwa kawai sun isa su tabbatar ma da mutum mahaukaciya ce. Ashuwa sai kallon Rajiv take tana addu'a a ranta. Abi ya je kusa da ita ya tsugunna da sauri ta saka kafa ta kai masa bugu. Hajara ta ce, Uncle ina tsoron mami. Dubi tana dariya. Ta faɗi haka ne tana mai ɓuya bayan Rajiv. Hannunta ya riƙe sannan ya ce, Zo mu je ba za ta yi miki komi ba. Ashuwa ta yi saurin zuwa ta fiske hannun Hajara daga cikin nasa tana cewa, Kar ka sake ka kai mini gun mahaukaciya. raji ya saki murmushi kawai, Dadi ya ce, Ki bar ta ta je mana ba za ta cutar da ita ba. Ashuwa ta riƙe Hajara gam. Rajab ya ƙara sagun mahaukaciyar, ga mamakin kowa sai aka ga yana kwance mata igiyar da aka ɗaure mata hannuwa. Abi ya ce kar ka kwance ta, tana da matuƙar haɗari fa. Babu abin da za ta yi Abi, kar ka manta ni likita ne. Tsan mahaukaciya ta tsaya tana dariyar da take yi, sai Rajab da take kallo. Bayan ya kwance ta ya ce, "Kar ki tashi daga nan ki zauna sai abin da na ce miki." Ya zo ya ja hannun Hajara, Ashwa ta fashe da kuka. Riƙe dukkan hannuwanta ya umarci mahaukaciyar. Ita kuwa Hajara rinsa ido ta yi. Abin mamaki sai ga mahaukaciya mai dare-dare ta nutsu. Rajab ya jiyo ya kalli Abi ya ce, "Wani sa'in zama a irin wannan asibitocin mai mahaukata barkatai yana hana feshin samun sauƙi? Me zai hana ka mayar da ita gida abi in ya so ka nemi likitan da zai rinka kulawa da ita? Ba zai yiwu ba, ni ba zan zauna da mahaukaciya a gida guda ba. Ashuwa ta faɗa cikin ƙaraji. Abi ya jiyo ya dube ta yana mai tambayar ta, a bar ta a nan kenan? Ashuwa ta ce i eh, ai nan ɗin ma ana kulawa da ita. Abi ya dubi Rajib ya ce kana jira a bar ta a nan ɗin. in ya so sai a yi mata canjin wuri inda za a fi kulawa da ita. Sai da Rajib ya dubi Ashuwa sannan ya ce, 'Oke to ba matsala, ai duk nisan jifa ƙasa za ta dawo." Yana faɗar haka ya juya zai tafi mahaukaciya ta yi kukan kura ta taɓi Ashuwa, ta ɗaga ta sama tiyin kake ji. Rajib ya waigo yana waro ido da sauri ya ce, "Koma ki zauna." Ta kuwa je ta zauna shi ya ɗaure ta. Ashiru kuwa sai da Abi ya tayar da ita. Babu shiri suka bar gidan mahaukatan. Rajib da Haratu makaranta ya wuce, Dadi kuma ya bi su Abi. Yana zuwa ya ga manjocin ƙarshen aji a kwance. Ya je gare shi yana mai cewa, abokina manjo lafiya? Manjo ya ɗago da jajayen idanuwansa yana mai cewa, don Allah zo ka taimake ni ka kai na gaɓar ruwa. Na san kai ɗaya ne kawai za ka iya tankarar su. Sam Rajib bai fahimci abin da yake cewa ba, shi kuwa Manjo bai ba su damar yin tunani ba. Mu je kar ka ce a'a don soyayyar da kake yi ma Ubangijinka. Oke, mu je. Rat ya faɗa cike da murna Manjo ya miƙe. Cikin motar rat ɗin suka tafi, Manjo ke nuna masa hanya. Sai dai abin mamaki kamar wanda aka yi wa rufa ido. Sam Rajib bai san a yaushe suka zo nan ɗin ba. Abu ɗaya ya sani shine ya tuna wajen, wato wajen da suka taɓa zuwa lokacin da ya biyo Manjo da gudu. Wata tsohuwar ta ce wacce ta yi shekaru da shekaru. Itacen cikin ma duk sun fara bushewa yayin da kabarurrukan suka rumtsa. rajib ya ja birki ya tsaya cak, daidai nan yanayin gun ya fara sauyawa daga hasken rana zuwa matsanancin duhu. Manjo ya riƙe hannun Rajiv gam yana cewa, Kar ka bari su cutar da ni. Bai rufe baki ba madubin motar ya tarwatse sakamakon wata tsawa haɗi da walƙiya da ta ratsa. Zama, ‘yan uwana al'ummar ƙasar Nijar, ni ce dai taku Hajiya Mira mai kayan mata kuma likitar mata. Ni ce da kaina na zo muku da sabon albishir. Ina al'ummar garin Yamai, wannan saƙon naku ne. Ni Hajiya Mira zan zo da kaina cikin garin Yamai domin haɗuwa da ku na ba ku magunguna. Ina masu fama da matsalar sanyi kamar su ƙurajen gaba, ƙaiƙayin gaba, fitaffar ruwa, warin gaba, rashin sha'awa ko kuma rashin ni'ima. Ina kuma masu fama da matsalar lalacewar breast ko kuma zubewar breast wanda suke cewa sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji. mun zo muku da ingantaccen magani na gyaran breast. Ina masu buƙatar ingantaccen magani na ƙara hips. Mun zo muku da ingantaccen magani wanda yake ƙara hips. Sana ina masu buƙatar ƙarin ƙiba cikin sati biyu. Kuma mun zo muku da naku na ƙara ƙiba. Ina kuma masu buƙatar rage tumbi ko kuma rage ƙiba. Kuma muna da naku ingantaccen magani da yake rage tumbi da kuma maganin rage kiba. Kuma masu jego ba mu bar ku a baya ba. Ina amarya, ina uwar gida. Mun tanadar muku da magunguna masu inganci. A ɓangaren mallakoki ma, Hajiya Mira ta saba kawo muku mallakoki iri daban-daban wanda za su samar mana da zaman lafiya mu da mazajenmu. Kamar su shi Umar Humra, hatsabi biyar mallaka, raƙumi da akala, mutuka raba da sauran mallakoki iri daban-daban wanda ba za su faɗa anan ba. domin na saba gaya muku cewa sirrin mu mata na mu mata ne. Duka waɗannan magungunan mun tanade su ne domin ku matan garin Yamai. Mutanen Nijar an san ku da ado da kuma gyaran ji Zan fara ba da magunguna a ranar Asabar bakwai ga watan September wanda ya daidai da uku ga watan Safar. Zan ba da magungunan ne a unguwar Cengere kusa da babban likita. Lamba waya 87 20 97 12 ko 82 90 22 18 takwas bakwai biyu sifili tara bakwai ɗaya biyu ko kuma takwas biyu tara sifili biyu biyu ɗaya takwas. Nous sommes situés à côté de l'hôpital de référence dans le virage côté opposé de la station Nabil. Muna kusaga hôpital kusaga likita ta référence. cikin kwana ta dama hannunka mai dibin gidan mai da aka ce masu